إلا العاصي يتوب نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد مآشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن أمامكم موتا وقبرا ونشرا وحشرا وجزاء فمنعم مسرور ومعذب عجارنا الله تعالى وإياكم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أمة الإسلام إن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى فمن لقي الله بقلب سليم فقد أفلح وأنجح ومن لقيه بقلب مريض فقد خاب وخسر وأمراض القلوب كثيرة ومن أخ ومن أخبرها مرض القسوة فصاحب القلب القاسي يعرض عن التوبة والعنابة حتى عند نزول الابتلاء والمصيبة فيصبح قلبه مرتعا للشيطان ولا يستجيب لمواعظ القرآن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وإن من أسباب رقة القلب وخشوعه المداومة على ذكر الله تعالى وتجبر آياته وتذكر الموتى وسكراته والقبر وضمته وظلمته وزيارة المقابر والتفقر في أحوال يوم الآخرة ففي طبقات الحنابلة قال رجل لإمام أحمد كيف يرق قلبي فقال أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم إخوة الإيمان الحياة قصيرة مهما طالت وأيامها قليلة مهما كثرت والموفق من عاش فيها على طاعة ربه وتزود منها ليوم لقاء خالقه والخاسر من أتبع نفسه هوى وتمنى على الله الأماني حتى يفجعه الموت وهو على غفلته فلم يتحيأ بعمل صالح يكون سببا لنجاته فالمرتحلون من هذه الحياة سنفان ميت يستريح من تعب هذه الدار ويفضي إلى راحة, إلى راحة دار القرار وميت يستريح منه العباد والبلاد ويفضي إلى سوء المصير وبئس المحاج ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح ومستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من عذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب إخوة الإيمان إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته فالقبر أول منازل الآخرة جعله الله موعظة وعبرا يرق لها القلب وتدفع الغفلة وتعين على الاجتهاد في الطاعة فلا ينفع الإنسان في قبره إلا عمله ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله فلذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على كبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبخي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينج منه فما بعده عيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا خط إلا والقبر أفضع منه رواه الترمذي في سننه القبر أفضع من لأن المرء يبقى فيه وحيدا فريدا لا صاحب ولا حبيب ولا أنيس ولا جليس وفيه ضمة لو نجا منها أحد لا نجا منها صعب بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه والقبر أفضه من لأن فيه فتنة كفتنة الدجال أو أشد والقبر أفظع من لأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أجارنا الله وإياكم حفرة من حفر الجحيم ومن كان محسنا كان قبره عليه سعة وسرورا ومن كان مسيئا كان وحشة وحزنا وسوءا وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيخ صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين فلذا كان من حديث صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة كما في سيه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتفاءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايرك يا أنقوى ina yi wa kaina da ku wasici da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne mafi alkhairun guziri da bawa zai rika domin samun rabauta da tsira a rayuwarsa ta duniya da lahira mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa mu kasance masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a mu sani cewa akwai mutuwa da kwanciyar kabari a gabanmu suna nan suna jiranmu akwai tashi na ranar tashin alkiyama akwai sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa kowane bawa na aikin da ya gabata a duniya daga cikinmu da akwai waɗanda za su kasance cikin ni'ima waɗanda za su yi farin ciki su ji daɗin sakamakon da za su samu ranar gobe daga cikinmu Allah ta'ala ya tsare mu akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai rike su da azaba gwargwadon abin da suka aikata na sabo da zunubi da ƙetare iyaka a duniya Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai bayan Allah masu takawa masu bin dokokin Allah da kiyaye iyakokinsa ranar alkiyama suna cikin aljannatai wadda suke kunshe da ƙoramu a cikinsu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir suna kan wani mazauni wata karaga ta gaskiya da gaskiya a wajen ubangijinsu mai mulki wanda yake kaddara duk abin da ya gada ba ya uwana musulmi mu sani cewa zuciya ita ce abar da Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo a kowane ainihin wato bawa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da shi yana da zuciya wadda take mai kyau babu shakka wannan ya rabauta ya samu tsira haka kuma wanda ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya wadda take mara kyau wannan ya yi asara ya kuma taɓi Allah ta'ala ka kare mu daga asara da taɓewa. ya ‘yan uwa zuciya tana da nau'ika na cututtuka waɗanda suke masu tarin yawa daga cikin nau'ikan cututtukan da zuciya take fama da shi wanda ya fi kowanne haɗari ya fi kowanne halakar da bawa shine bushewar zuciya da ƙeƙashewarta ta yadda zai zama mutum zuciyarsa ta bushe ta ƙashe babu abin da ta sani sai sakon Allah subhanahu wa ta'ala da ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala da aikata barna nau'i nau'i zuciyar da bata san tuba ba bata san komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba hatta a lokacin da Allah zai saukar wa da wannan zuciyar wani bala'i ko wata musiba wannan musibar da bala'in ba zai sa ya suna ya koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ita ce zuciya mafi haɗari zuciya wadda take mafi sharri wadda ta zama ganima ga shedan ba ta da rabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wa'azi ba zai mata amfani ba azaba ba ta yi wa wannan zuciya amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un haqiqa Allah ya ce mun aika wa al'ummatan da suka gabace ka manzanni amma suka tsayin imani da waɗannan manzannin suka ƙaryata manzannin suka aikata ɓarna da saɓo Allah ya ce fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra sai muka riƙe su da musiba da cututtuka da annoba iri-iri ya yatadarra'un wataƙila zukatan su sa raurawa sa ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u ina ma dai a ce irin waɗannan mutanen lokacin da za mu saukan musu da wata musiba lokacin da wata azaba za ta sauka a gare su lokacin da wata annoba za ta zo musu Allah ya ce ina ma za su ji tsoron Allah ina ma wannan musibar da annobar da bala'in zai sa zukatansu su rauni Allah ya ce walakin qulubuhum sai zukatansu sun kekashe sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa abu ne mara kyau amma shaytan ya nuna musu cewa mai kyau ne Allah ta'ala ya ce fawailul lil qulubuhum min dhikrillah tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe suka ƙeƙashe gabarin Allah ambaton Allah mutanen da ba sa ambaton Allah ba su san komai ba sai saɓon Allah subhanahu wa ta'ala da ƙetare iyakarsa Allah ya ce ula'ika fi dalalin mubin lalle waɗannan suna cikin ɓata wanda yake mabayyani ya ƴan uwa yana daga cikin abin da yake kawo taushin zuciya ya gyara wa mutum zuciyarsa shine ya zamana mutum yana tabbatuwa wajen ambaton Allah duk yadda zuciyar bawa ta kai ga bushewa ta kai ga ƙeƙashewa yawan ambaton Allah yana gyara ta yana sa ta yi laushi ta dawo ɗanya shagab wadda bata san komai ba sai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tadabbura ayati da yin tintintini game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yaya ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suke a ƙasa yaya halittunsa suke manya da ƙanana ka dinga kallon su kana tunani tana tabbatar da cewa lalle Allah bai halicci waɗannan abubuwan a banza ba Allah bai halicci wannan ba sai dan wata hikima wadda take ainihin wato mai girma yana daga cikin abubuwan da suke gyara zuciya shine yawan tuna mutuwa da magagin mutuwa ka tuna cewa wata ran zaka mutu mutuwan nan ba wai za ta zo maka kamar gashi ya fada cikin nono a zare shi bane ba a'a sai ka sha wahala lokacin da ake zare ranka duk yadda kake ga da'a ga Allah duk yadda kake ga kiyaye dokokin Allah duk yadda kake da nagarta da salaha wallahi sai ka sha magagi da ɗacin mutuwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda ake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bar duniya na dora shi akan cinyoyi na kansa yana tsakanin haƙarƙarina da haɓata a gefen da inda nake da akwai wata ƙwariya da ruwa a ciki wanzu Allah yana sa hannu a cikin wannan ƙwariyar yana taɓo ruwa yana shafawa a fuskarsa yana la'ilaha ilaha illallah innal mausala sahra wanzu Allah ya ce la'ilaha illallah haƙiƙa mutuwa tana da ɗaci hasbunallahu wa ni'mal wakil manzan Allah ne yake faɗan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda sai da aka bashi zaɓi kafin mutuwarsa ya zaɓi ci gaba da rayuwa ko ya zabi komawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi komawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka bai sa Allah ya ɗauki masa ɗacin mutuwa da zafin ba manzon Allah yana taɓa ruwa yana shafawa fuskarsa don ta sanyi ya ɗan samu saukin raɗaɗin da yake ji dan Allah idan ba dauke wa manzon Allah wannan musibar ba ni da kai muke tsammanin Allah zai dauke mana Sayyidina Abu Bakar Allah ya kara mishi yadda lokacin da zai mutu iyalansa sun kewaye shi na Aisha take cewa bushara a gare ka ya mahaifina zaka haɗu da mafi soyuwa a gare ka zaka koma cikin rahmar Allah da jin kansa abubakar buɗe bakinsa ya ce ya aisha ba abin da ki ce ba kenan kamata wa ja a sakratul maut bil ni zalika ma kunta anhu na sayyidina ya ce abin da ki ce kenan ki ce magagin mutuwa da ɗacinta ya zo da gaske yanzu ake jin sa Allah yace kun ta min huta haid wannan shine abin da kuka kasance kuna gudu kuna gudun lokacin da mutuwa za ta zo muku ku ji ɗacinta? ku ji magaginta Allah ya ce to ga lokacin ya zo sai na abakar yake gaya wa yasta shi yasa take cewa na ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala lokacin da ake cire ransa na ga yadda abubakar mahaifina ya sha wahala lokacin da ake cire ransa ta ce don haka ni nake gani don an cewa mutum ya mutuwa fata babu wata wahala ba wata alama ce ta dacewa ba don inda alamar dacewa ce wanda ya fi kowa cancanta da irin wannan mutuwa shine manzon Allah ni da nake magana zan mutu zan ji ɗacin mutuwa zan ji magaginta kai da kake sauraro na zaka mutu zaka ji ɗacinta zaka ji magaginta yawan tuna mutuwa yana sa zuciyar bawa ta gyaru ya ji tsoron Allah subhanahu wa ya kuma dinga kiyaye ƙa'idojin Allah da dokokinsa yana daga cikin abin da yake gyara wa bawa zuciya bayan ta bushe ta ƙeƙashe ne yawan tunawa da ƙabari da yadda ƙabari zai matse kowa a cikinmu lokacin da aka sa shi da kuma duhun da ƙabari yake da shi bayan an sa mutum ainihin wato an kulle shi ƙabari ya ‘yan uwa ramin da muke tonawa mu je mu sa mutane mu mayar da tukwane mu mayar da ƙasa kwaɓaɓɓiya da busasshiya mu rufe mu tafi mu basu yadda muke zuwa mu sanya mutane a ciki haka wataran za a sani haka wataran za a saka yana da duhu kuma sai ya matse kowa Tina wannan yana ƙara wa mutum tsoron Allah haka ziyartar makabarta da tunani game da abin da zai faru ranar tashin alkiyama a cikin abubakatul hanabila wani mutum yake tambayar imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah yake cewa ka gaya min wani abu zan yi wanda zuciyata za ta yi laushi ta yi taushi na zama mutumin kirki na dinga tunawa da Allah ina kiyaye dokokinsa da iyakokinsa imamu ahmad alaihi rahmatullah ya ce je ka makabarta tafi makabarta a nan ne ƙarshen abin da zai saka ji tsoron Allah ƙaburburan da kake gani reras mutane ne kamar ka wasu sun fi ka matsayi wasu sun fi ka daraja a wajen Allah wasu sun fi ka mukami wasu sun fi ka mulki wasu sun fi ka kuɗi abin da kake takama da shi a duniya akwai wanda yake kwance a wannan makabarta ya fi ka wannan abu amma wannan abin da yake da shi ya hana a kawo shi nan bai hana a kawo shi ba ya sa wani bako ya zo wajen imamu amur ya ce zagaya da ni birni in ga yanayin gari imamu amur sai ya ja makabarta ta ce yana ce ka zagaya da ni gari sai ka kani makabarta ya ce ai babu inda zan kai ka kayi kallo na wani abu da kake son kalla fiye da nan ya ce duk wanda kake so ka gani a cikin garin yana nan in mai kuɗi ne gashi a kwanci in mai mulki ne gashi a kwanci in mai ilimi ne gashi a kwance in fitsararre ne ma gashi a kwance ƙarshen wa'azi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ina hana ku ziyarta makabarta yace amma yanzu ku ziyarce ta fa ha tudhakkirukum al akhira manzo Allah yace dan ziyarta makabarta yana tunatar da ku lahira makabarta ya ƴan uwana kabari abu ne wanda yake ainihin wato mai tsananin tayar da hankali mai tsananin ainihin wato sa tsoron Allah ga wanda Allah ta'ala ya shirya ya ƴan uwa rayuwar duniya da muke gani rayuwa ce kankanuwa ko yaya yawan shekaru ka suke rayuwa ce wadda ta bata da tabbas ko yaya Allah ya baka tsayin rai wanda yake rabautacce shine wanda ya rayu a cikin duniya yana mai ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma yi guziri a cikinta na ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala wanda ya hasara ya taɓe Shi ne wanda ya biye wa son zuciyarsa ya dinga burace-burace na dacewa alhalin bai yi aikin dacewa din ba har zuwa lokacin da mutuwa ta zo ta same shi a cikin wannan gafasa din ya Allah ka kare mu ya ƴan uwa mu yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi domin su ne sababi na samun abota da dacewa a duniya da lahira rayuwa ta duniya idan mutum ya yi ta ya gama yana kasancewa ne cikin ɗaya cikin biyu ko dai wanda zai huta ko kuma wanda za a huta da shi dole kana cikinsu wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai aka zo aka wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da gawa an ɗauko ta aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ko dai ya huta ko kuma an huta da shi sahabbai suke tambaya ya rasulullah me kake nufi da ko dai ya huta ko kuma an huta da shi manzo Allah ya yake cewa bawa wanda yake ainihin wato nagari ne wanda zai huta daga musiba da fitinar wannan duniya din ya koma izuwa ga rahmar Allah subhanahu wata'ala da jin kansa ne bawa na garin ne. duk wahalar duniya manzo Allah ya ce yanzu zai manta da ita yanzu zai koma izuwa ga rahmar Allah da jin kansa manzo Allah ya ce wannan ne wanda ya huta wanda aka huta da shi kuma shine wanda ya kasance fajiri mai saɓon Allah mai ƙetare iyakar Allah mai ɓarna a cikin al'umma ya ce to wannan bayan Allah za su huta da shi shi kansa garin ma zai huta da shi hatta bishiyoyi da dabbobi ya ce za su huta da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe sabon da muke aikatawa ba iyakanmu yake tabbatuwa kadai ba ƙasar da muke sabon Allah a kanta tana cutuwa da sabon da muke yi mutanen da muke rayuwa a cikinsu muna sabon Allah suna cutuwa da wannan sabon Allah ɗin dabbobi da bishiyoyi suna cutuwa da duk wani sabo da muke aikatawa tun daga shi manzo Allah ya ce mutuwar mai aikata sabo dukkanin su za su huta da sabon da yake aikatawa ya ƴan uwa duk lokacin da mutum ya mutu alkiyamarsa ta tsaya kabari shine gida na farko da bawa yake fara shiga domin fuskantar rayuwar duniya shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a matsayin wa'azi da abin duba da abin tunani ga waɗanda suke masu zuciya kyakkyawa zai kawar musu da gafala da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma ƙara musu juriya da dagewa wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da bawa zai ribatu da shi a cikin ƙabarinsa face aikinsa na alkhairi hadisi a cikin sahih bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum ya mutu abubuwa guda uku suna bin sa a cikin abu ukun nan manzo Allah ya ce guda biyu za su dawo guda ɗaya zai tsaya tare da shi manzo Allah ya ce in mutum ya mutu dukiyarsa da aikinsa da iyalinsa za su bi shi idan suka bi shi aka binne shi dukiyar da iyalin za su dawo za su gashi da aikinsa in ya yi aiki na gari shine abokin rayuwarsa a cikin wannan ramin kafin a tashi alkiyama haka in ya yi aiki na banza Shi ne abokin rayuwarsa a cikin wannan ramin haɗi zuwa ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari duk lokacin da bawa ya mutu aka sa shi a cikin kabarinsa bayan mala'iku sun yi mishi tambayoyin da za su yi mishi bayan waɗanda so kawo shi sun tafi manzo Allah ya ce idan aka sa bawa a cikin kabari yana jin duk abin da ake faɗe abubuwan da ake faɗe a kansa yana ji yana saurare addu'o'in da ake masa na neman gafara yana ji yana saurare hatta takun takalmin waɗanda suka kawo shi yayin da suka juya suka tafi manzan Allah ya ce yana ji daga lokacin da suka tafi ne zai koma rayuwar barza mala'iku guda biyu za su zo da shi za su tayar da shi zaune za su tambaye shi waye ubangijinka me addininka waye annabinka mumini Allah ta'ala zai bashi ikon amsawa Allah ta'ala ka sanya mu a ciki yasa Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil hayati bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah mu'mine waɗanda suka yi imani Allah ta'ala zai tabbatar da su da magana wadda take tabbatar shi a duniya da lahira amma kafiri zai ce ban sani ba sai dai naji mutane suna cewa kaza da kaza da kaza Allah ya ce a lokacin mala'iku za su yi masa wani duka da wata guduma ta bakin karfe a nan ɗinsa gefen kunnensa Wanzu Allah ya ce zai ƙwallo wata ƙara duk ababen halitta za su ji wannan ƙarar da mutum da aljan a wata riwaya ya ce inda mutum da aljan za su ji wannan ƙarar da ya yi dukkan mutane da aljanin duniya sai sun faɗi sun suma saboda ƙarfin wannan ƙarar mutum ne ɗan uwanka yi wannan ƙarar kai kana da tabbacin ba za ka yi ta ba ni ina da tabbacin ba zan yi wannan ƙarar ba wannan ita ce musiba ta farko ita ce fitina ta farko a kabari tana nan tana jira na in ban yi wa Allah da'a na ji shi sau da afa ba kamar yadda kai ma tana nan tana jiran ka in baka yi wa Allah da'a kafin shi sau da afa ba wannan za a yi maka shi ne bayan kabarin ya maka welcome ya ma barka da zuwa ya matse ka manzo Allah ya ce babu wani bawa da za a sanya shi a kabari face kabari ya matse shi matsar da sai asusuwan ƙarin ka dama da hauni sun shiga haka sashin su ya shiga sashi sai an yi wa kowa wannan matsar manzo Allah ya ce inda akwai wani mutum da zai tsira daga wannan matsar da Sa'ad bin Mu'az ne Allah ya ƙara mishi yadda amma manzo Allah ya ce ba wanda zai tsira Sa'ad bin Mu'az sai da al'arshi yayi girgiza saboda mutuwarsa Don ka gane waye Sa'ad bin Mu'az rayuwarsa a cikin musulunci gaba ɗaya bai yi rayuwar shekara goma a musulunci ba amma ga matsayin da ya samu saboda yi wa Allah ɗa'a to shi bai tsira ba cewar da akwai wanda zai tsira da shi ne shi ke tabbatar da cewa babu wanda zai tsira daga wannan matsar wallahi sai ƙasa ta matse mu hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu dan Allah kai da wannan musibar take gaban ka me ya rage maka in baka bi Allah sau da kafa don ba aikinka shi zai tsaya tare da kai manzo ya ce bayan waɗannan abubuwa musibu guda biyu sun wuce in mutum ya yi aiki na gari yana cikin kaici a cikin wannan kabarin nasa cikin damuwa cikin ƙunci. sai ga wani kyakkyawan mutum ya zo masa a sura mafi kyau cikin ƙamshi da yanayi na banƙaye haka zai kalle shi ya ce wane ne kai sai wannan mutumin ya ce ana ka salih ni ne aikinka na gari da kai a duniya ni ne ɗa'aka da kai wa Allah a duniya wanzu Allah ya ce shi zai zauna da shi ya ɗebe masa kewa ha a tashi alkiyama amma in bawa ya saba wa Allah ya zama ne mai ƙetar iyaka wanzu Allah ya ce wani mummunan mutum zai zo maka cikin shiga ta datti yana wari yana ɗoyi za ka tambaye shi waye kai ya ce ana amalukan tsayyar ni ne munanan ayyukan da kai a duniya ni ne saƙon Allah ni ne barnaka da fasadinka haka zai zauna da shi yana tsorata shi yana firgita shi yana damunsa da warinsa da ɗoyinsa waɗannan abubuwan fa duk suna jiran mu ya'yan uwa duk suna jiran mu ba wanda zai tsira daga cikin mu wallah dole mu kasance ɗayan biyu wani shiri kai ni da nake faɗa muku wani shiri ne duk wanda ka samu kuma shi ka shiryawa sayyidina Usman Allah ya kara mishi yadda ya kasance duk lokacin da ya ga kabari sai ya fashe da kuka har sai sa ya jiƙe da hawaye sahabbai suke mamaki suna ce da shi za a yi magana wuta a yi magana aljanna amma ba za ta yi magana ba amma da kaga kabari ko an yi magana kabari sai ka fashe da kuka ya haka sayyidina Usman Allah ya kara mishi yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-qabru awwalu manazil al-akhirah kabari shine gida na farko daga cikin gidajen da za a rayuwar lahira a cikin su kabari shine mataki na farko iji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutum zai fara fuskantar lahira da shi maza Allah ya ce fa in minhu fama ba da hu aisaru min in mutum ya tsira daga kabari ka zauna lafiya a kabarinka maza Allah ya ce to duk abin da zai biyo baya za ka sami shi fi wannan rayuwar ta kabari sauki sewar alkiyama da za a yi da wannan gudun famfalakin da za a yi lokacin da za a fito daga kabari da wannan gumin da zai shanye wasu daga cikinmu gaba ɗaya wani iya wuya wani iya kirji wani iya cibiya wani manzo Allah ya ce duk ka manta da wannan sai dai ka ji ana yi amma kai dai Allah zai tsiratar da kai in ka ne in ka tsira daga kabari fa in lam yunja min manzo Allah ya ce in kuwa mutum bai tsira daga kabari ba fama ba'dahu ashadda min to zaka ga duk abin da zai biyo bayan wannan kabarin yafi kabarin tsanani musiba babaka babaka wannan tafi wannan wannan tafi wannan dan Allah zai iya jure wannan musibin a cikin mu ba na jin akwai wanda zai iya jure wannan musibin a cikin mu wallahi ɗaya idan aka ce ga ɗaya daga cikin musibin da Allah ya tanada ga masu saba masa ga masu ƙetare iyakarsa ga masu ƙarna da fasadi a ce ga musiba guda ɗaya a saukan mana ita a yanzu a duniya wallahi babu wanda zai tsira ba wanda zai tsira banda fitintunin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa banda fitintunin da suka tabbata a cikin nusus na Alƙur'ani, macizai da kunami da Allah zai kawo su duk da tsaron mutum suna cizansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a lokacin ne mutum zai ga kunama kunama da muke gani muna kashe ta da takalmi manzo Allah ya siffanta irin kunamin da za su azabtar da bawa a cikin kabari duk guda ɗaya ta kai raƙumin wani gari wanda a yankin jaziratu arab gaba ɗaya ba inda yake su manyan raƙuma za mu kawo hadisan za mu kawo misali kunama ɗaya ta kai irin misali yanzu amale ai ba wanda bai san amala bayan an ce amala shine raƙumin da ya gama girma to a ce duk kunama ɗaya ta kai irin wannan raƙumin Allah zai zubo masu a kabari su dinga cizon ka banda macizai wanda manzan Allah ya ce da Allah zai kawo ɗaya ya tsartuwa a ruwan duniya da ya gurɓata ruwan duniya gaba ɗaya a kaina ko a kanka in ba mu ba Allah da ɗa'a ba ba zai iya jure wannan amma duk da wannan narkon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi sai Allah ya ce ma ka tuba ka dena ka zama nagari Allah sai ya yafe ma abin da kai ba ma ya fi ma ba sai ya mayan maka da munanan ka su koma kyawawa wannan zai tabbatar maka Allah ba san sai ba so yake azabtar da mu ba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ce sai dai waɗanda suka yi mummunan aikin suka saba wa Allah suka ƙirƙira iyakansa sannan suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari Allah ya ce to waɗannan munanan ayyukan Allah zai kwambatin ɗinsu su koma kyawawa Ɗan Allah ban da Allah waye zai ma wannan duk da tanadin da aka yi maka in baka tuba ba amma aka ce in ka tuba an yafe har da tukuici ma munanan za su koma kyawawa ai adalci shine in baka tuba ba a ci ubanka in dai in ka tuba za a yi maka wannan kyautatawar to in baka tuba ba kamata a nannaka ka nannakawa nannakawa wallahi mu kiyaye Allah ya ƴan uwa mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana da hanyoyin da zai kama mu akan laifuffukan mu da yawa Allah yana da hanyoyin kama mu a laifuffukan mu da yawa amma tare da haka Allah yake daga mana kafa ba wai dan bai san me muke na sabo ba A wai dan yana son sabon ba sai dan ya gani za mu tuba in mun tuba ya yafe mana in ba mu tuba ba mu mutu ya rike mu ya mana azaba so da aka ya rage namu ko mu tuba ko mu mutu a kan abin da muke yi yayan uwa akwai maganganu da dama wanda ba mu da lokacin da za mu ta kawo su sai dai mu yi haƙuri zuwa huɗuban mu ta gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana Allah ta'ala muke roƙo ya gyara mana zukatanmu ya mayar da mu mutanen kirki ya kare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin shedan Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a mu. Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ba mu arziki wanda yake mara yankewa daga ƙarshe gabanin na soka da kan wannan mimbari mai albarka akwai maganganu guda biyu magana ta farko abin da muka saba ne bara muna da mara lafiya wadda take buƙatar a taimaka mata da kuɗi na magani magunguna ne wanda sun kai wajen naira dubu talatin da wani abu ana fama da ciwon hanta babu yadda za ta yi ba ta da mataimaki ba ta daga ta sai Allah kayan ɗakinta da duk abin da suka mallaka ita da mijin an siyar an sai magani an yi treating a asibiti yanzu an kai mataki da abin yana ƙara tsanani saboda rashin magani maganinta ya ƙare sama da sati biyu da suka gabata inda za a buga a samu wannan naira dubu talatin da shida in ban manta ba da yan ɗaruruwa ya gagara so da haka ta kawo ƙoƙon bara ta gare ku kamar yadda kuka saba taimakawa tana buƙatar mu taimaka mata inda wanda zai ba da kuɗin maganin ko ya sai mata maganin ƙofa a buɗe take in kuma haɗawa za mu yadda muka saba mai tarau mai sisi komai ƙanƙantar abin da ka bayar Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa matuƙar ka bayar da kyakkyawan niyya so da aka mu taimaki wannan baiwar Allah mu fitar da ita daga halin da take ciki mu nema mata lafiya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa ya kuma karba mana idan mun taimaka sako na biyu mu muna jin abin da yake faruwa na dambarwar siyasar duniya tsakanin mu Najeriya da Amerika yayin da aka samu wani fasto ya je ya kai ƙara cewa ana kashe arna a Najeriya shi kuma wancan gaban solobiyo shugaban ƙasar amerika ya ce ba za su bari a dinga kashe arna a najeriya ba wanda duk wanda ya san me ke faruwa a najeriya ya san karya ne tun daga lokacin da aka fara rikicin boko haram a najeriya har izuwa yau babu waɗanda ake kashewa sama da musulmai babu waɗanda ake cin zarafi sama da musulmai babu waɗanda ake keta wa haddi sama da musulmai rikicin boko haram musulmai aka kashe masallatai nawa ne mu al'umma suna sallah aka je aka sada bom aka bi su da bindiga aka harbe muna sane da ta'addancin da aka yi mana a nan Kano a masallacin sarki muna sane da wanda aka yi a nan zone 1 sharaɗa muna sane da wanda aka yi a rijiyar zaki muna sane da na hoto da gurare da dama babu tsinannen munafikin da ya fito ya magana ya ce ana kashe musulmai rigimar fitinar bandit ta zo tun ana kora shanu na mutane arnan ƙasar nan ba su da shanu shanun musulmai ake korewa babu wanda ya taɓa cewa ana korewa musulmai shanu aka zo aka fara kama mutane musulmai aka dinga tarewa hanya ana kamawa ba a kama arna babu inda aka ce ana kama musulmai ana cin zarafinsu har ta kai ta kawo ana shiga garuruwan musulmai fulani da hausawa ana karkashe su ana kona garin anewa matayensu fyaɗe ana cin zarafinsu babu wanda ya taba fitowa ya ce abin da ake wa musulman arewacin najeriya ya isa haka sai yanzu saboda an taɓa shafaffu da mai har ana barazana cewa za a kawo hari najeriya allah ya tsine maka albarka an baka kawo ba ba wai muna tsoro ba ne a'a kullum Yusufa na illa ma kataba allahu lana huwa maulana babu abin da zai same mu face abin da allah ya rubuta mana allah shine majibancin lamarinmu mun sani a doka ta duniya trump ba shi da wani hurumi da cewa ana kashe mutane a najeriya ba shi da shi to amma kasantuwar duniya ba doka ake bi ba komai zai iya faruwa ina fata an fahimta da ka a matsayinmu na raunana waɗanda ba mu da ƙarfi ba mu da tsimi ba mu da dabara mu muke da garkuwar da tafi kowace garkuwa domin muna da Allah muna da addu'a da aka mu fahimci wannan cewa ba abu ne wanda za a ta da jijiyoyin wuya duk inda aka zauna a isa surutai yan midiya suna hada ai ana damba tsakanin trump da tinubu ba a'a lokaci ne da za mu nemi allah ta'ala ya kare mana rayukanmu ya kare mana ƙasarmu. fitina ce wadda arewacin najeriya ake tagetin ba wani abu ba fitina ce wadda addinin musulunci ake tagetin ba wani abu ba ba magana ce ta ƙungiyarci tijjaniya ƙadiriya iza a'a magana ce ta musulunci gaba ɗaya haukanmu da rashin lissafinmu ne muke tafiya akan wannan rabe-raben ta amma su babu ruwansu da wannan duk ƙasashen duniya da ake wa irin wannan ƙarshe a ruguza ƙasar yanzu misali ka ɗauki sudan sudan tana daga cikin manyan ƙasashen afirka waɗanda suka taimaka wa ilimi na addini da na zamani yanzu da kuɗi a ce ma ka tafi sudan ba ka je ba an haɗa su faɗa a tsakaninsu irin wannan abin da ake so a yi a Najeriya. Sudan al'umma ce dunkulalliya, aka zo ake amfani da son zuciya, ake amfani da kuɗi, ake amfani da ƙabilanci, aka raba su ya zama da Sudan ta gudu da ta arewa, yanzu ana so a ƙara ɓallawa gida uku a koma ta arewa maso yamma. Gidan ne don arziki da Allah ya ba wa Sudan na gold, tana daga cikin manyan ƙasashen Afirka da Allah ya ba wa gold. game yadda Najeriya ma take da wannan arzikin na gold da uranium da wasu albarkatun ƙasa waɗanda Allah ya shimfiɗa mana a yankin zamfara katsina kyar da sokoto shi yasa aka hana yankin zaman lafiya amfanin da suke bukata su yi da wannan rikicin da za su tayar shine ya za a hargitsa Najeriya ta rikice kamar yadda ragowar ƙasashen da suka da alaƙa da musulunci suka rikice don a shigo Najeriya a ɗiba arzikin da Allah ya bamu a Najeriya wannan shine hadafin in suka zo kuma da ni da kai da kowa duk hada za su su kashe haka mafitar mu guda ɗaya ce addu'a Allah ta'ala ya shagaltar da su da kawunansu Allah ta'ala ya mayar da makircinsu kansu Allah ta'ala ya kare mu ya kare mana ƙasanmu wallahi mu tashi tsaye mai addu'a ita ce kaɗai makamin da muke da shi a yanzu mun sani amerika ta fi ƙarfin najeriya ƙarfin soja ƙarfin duk wani abu na ƙarfi sun fi ƙarfinmu amma mun tabbatar da cewa mu muna da Allah kuma Allah ya fi ƙarfinsu so da haka al'umman musulmi mu dage da addu'a wannan fitinar idan ta karo mu in ba Allah ne ya kare mu ba duk da muna kyautar san Allah zai kare mu fitina ce wadda ba mu san ranar da za ta tsaya ba idan ta faru so da haka mu ajiye maganar surutai mu ajiye maganar zage-zage mu dirfafa Allah subhanahu wa ta'ala da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai isa mana a kan ainihin wato gare su Allah ka kare mu ka ba mu zaman lafiya ka kare mu daga sharrin dukkanin masharranta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب wa وقوموا ila صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله